ayo inda aka sakin layi daga ina inda za a iya ganewa na ga inda ka ba ibn wahab ba indiya eh sada magana mai eh. فإن بيئة بعد ما يخرج به شيء أبو وإن وقع في أهله صار من يا زما كاين سكوي سند يا فادا يا لسم ganima ما سوسي يا حالك تكينا سبعين إيه shekara uku karanta amrun nasi eh, menene za ka ɗauki maganan kamar ya datsu ne ga dai akwai koma da komai ice ra'ainan nasa fil gazwai wa matta'amu illa liman akhadahu fa idza kana zalika kana alladhi alaihi amrun nasi abunda shine abunda lamarin mutane ya kasance in ya zama wancan haka ne shine hayyo ake tafiyar da shi shine yadda mutane suka yanzu kwa da yawa abinci nashi ne shine daidai nashi ne hmm da sauran eh eh eh badiya eh sai dai runduna na da amfani da shi idan aka je a wurin yaƙi nan ko ka tarkata ko ka tarkata ko ka tara abin nan ɗin ku to wannan ko ka fice sai dai in runduna na da bukatar shi to dole ku ba su eh tun da iyalin sun ci sun wadata ma ayya sa tun da ba ana tafiya da iyalin ba mafi yawanci amma ba zai tafi da shi gida ba in runduna na da bukatar sa dole a rabar da shi a saba'in to ku dinga dai duba ka a maimaita tambaya saba'in da biyu da biyar dai mm. idani aradi rom ita amma kullu shay'in istana'atahu wanda kayi shi daga itatuwan larabawa mm, romawa tunda ai itatuwa ana abubuwa da su da yawa yanzu kaga wanda ya je eh, iwa ake ce masa wanda ya je inda ake iwa inda ya ga irin ga irin abun iwan nan yana zuwa kawai za ga ya fara yin kwanduna ya je a kwana da kwanaki ba a komai kawai zai ta kwandunan shi to kaga to wannan kwandunan nawa ne shi na ce zai yi amfani duk abin da ya ba zai amfani da shi haka idanu ba sai wannan ba wani je inda ya ga asabari to ya yi son kan asabari ga asabarin a banza a daji kaga dan zai yi bai ta amfani da shi hmm. gaba ina yanzu mm-hmm. eh fakara tukane wannan

daga baya yanzu sun kuma ka shiga sun ka fi da majmuwa na ka tare da ta cikin a dankali ku barayi ne <laughs> ko barayi majamuwa ko majamuwan barayi ne in kuka je kuka samu in aka ce an majamu an tafi hoto kamar irin da yayin da muke tafiya an yi majamu'an sauke taki to amma an zo gida a motan taki kafin su je su kaga ai masu himman cikin suka je kalin dankali kaga dankalin da suka kalato na majmu'an ku ne eh, wanda suka je wasu sun je neman gidiniya an ba su umarni amma ka kuce area nan eh, kuna iya wuce area nan daga inda kuka ji mota ta kare kwana ta sanar to kafin ta ƙara so ku riga ta zuwa to saboda kanan haka ne kuka je kuka ebo gidiniya kuka je kuka ebo agwaluba agwaluba ne sun ni ban san sunan ba mu da shi a garin lukuki kai ba gwaluwa ba lukuki har waka muka yi masa kuka je kuka tarkato lukukin ku kuka zo ce duk naku ne na majamu'a ku kaga wannan ba na kowa ne ba kuka je kuka ebo aswaki kaga idanu na abin nan kuka ebo aswakin ku da gaba kuka sassara kuka gyara to kenan sai dai in ana da bukata aswaki ba da bukatansa lukukin ma dai kaman ba amma na jin yunwa aka dan ci ai za a sha ruwa dankali din kuka je kuka kakkakulo kuka kakkakulo da a ce akwai tuwon biri to je kuka ɗiɗɗebo kuka haɗa da yamma ne akwai mangwaro ba na kowa ne ba galibi ne na daji akwai eh, gwaiba goban su ta itatuwa ne a daji kawai ba ta kowa ce ba haka ɗan ɗaɗɗebo aka haɗa to ƙoƙarin ku kuka tara shi kenan ku ci kayan ku. Eh? Ai shi ba so nan shi ina karantar da mata ba ke maganar shi shi. To ina kake da shi. Yana kwanta gida. Eh. A majamuwan ba ka san majamuwa ne ba ai bai da iko. shugaban bai da iko in an yi an gama ko an gama aiki majamu'a tana haɗe ba kwance ta ba a ƙa'ida ba wanda zai saba cikin majamuwa. komandan su yana da dama sarrafa su eh. Sai kala a majamu'a, eh, rana shi ne idan misalin kaga ya nemi izini kuma ogan sai ga ya dace in ya tsebo ya ga abu na ya sa masa sharuɗa amma ya ga dama su je su tafi gaba ɗaya ya ce majamu'a ta mu je mu yi kada sai kaga wannan an samu ɗaya a cikin su ya fi su zuciya wanda aka fa shugaban je kana yi gani ya zama ɗaya daga cikin yansa ya fi shi zafin nama in ya tsebo na shi ne na'am ina yanzu dai a je sabon karatu ko ibn wahab an ibn lihiya aka an khalid bin abi imrana annahu sa'ala sa'ala al-qasim ibn muhammad wa saliman an ar-rajuli yasidu at-tayra mutumin da ke farautar tsuntsaye fi ardil adu Ka kaga a gona ma ya a iya farautar tsuntsaye to mutai je kuma akwai wurin kamun kifi ma ku ɗan rafin nan shi da akwai kifi hmm? babu da kace hmm? babu kifi ana maka magana kai wurin ku ne eh to amma in aka yi sa akwai kifin ba. ya ɗebo da fakari da zuwa ana ta abun nan suka ce to ga eh, kawai mayin ashi ta je dafa ya dafa ya dafa kafin a ji ba sai ga gaji sun shiga ciki fa fa fa fa fa fa fa to tana irin kwana da aka ce za kwana shikenan majamu'a su dama maharbi ne je to shikenan duk ku tun da zai iya koya musu tare daga zai je ku tashi mu tafi neman abinci kaga nan nan ma da na ƙare da yake babu fakari a wurin mu inda ya na ƙare a bushiya kuna kallon majmu'a za ka ga sun dafa suna dafa suna dafa zani sai ido eh? ba za ba ko ba wanda za ba shi malalaci wa aike magana su majmu'a su ogan su na da zafin nama hisa bai kamata a samu ogan shi ne koma baya ba والهيتامي أيبيعه ياسر ويأكل ثمنه نا هذا باك دوانا إن إنا خير نخيل هيتام والهيتام بن بن والخياط

ويأكل ثمنه فقال نعم وسألتهما عن rajuli يكون lahu غلام mun tambaye shi mutum ne yana da bawa ya amalul fakhar yana yin tukwane to kaga in ya shiga kasan ga a banza kaga kenan a wancan zamani mun fi su sana'a ai ba duk ƙasa ce take tukunya ba. Hmm? Daban take ta tukunya. To yanzu ka ga mu da cancan ake shiga su ana ga ga ƙasa a banza ta tukwane. Mai tukunya yana zuwa ya ganta ga ta ba san tukunya ba ba san yadda ake abun nan ba. Dandanin sai zanna ina ta yin tukwane dama ana zuwa ƙasan ana sai. Tukunya sai an tsallako ake sai a yau ga ƙwaryan ƙasa. Eh? Akazi eh, ka akasi yanzu su yanzu tura an suka shigo nan ga abinsu ko'ina ga ganyaye ko'ina wannan ganyen zai yi kaza wannan ganyen zai yi kaza wannan mu kuma ga mu a ciki sai dai su ɗebo mana su sayar mana amma a da mu ne ke nuna musu yadda ke eh gani abun lura wai abun da ke kan mu ne masu fasaha da sana'a ba su ba ka gane ku in eh, suka zo su za su dinga eh, abin mu ne ke nuna musu ga kaza mai amfani ga kaza mai amfani ga kaza mai amfani ba ka gani in kana kanta littattafan shari'a musamman na ƙasa ƙasan nan ana cewa ba a sayar da ƙarfe sunadarin ƙarfe da makamai lokacin da ake yaƙi. Ba a wa ƙasashen waje ƙarafa, ba a sayar da musu sunadarin abin nan tunda ana yaƙi musamman turawan tunda lo ai ba wasu ne wanda ake yaƙi da su wannan tura ne ake yaƙi da su. Yanzu aka waye gari ana musu kallon wasu mala'iku hatta ma gani ake ba a iya faɗa da su. Ba a iya faɗa su wata sufafawa ne. amma su ne wanda mu suka yaga masu ba wai ma su ne suka hauro suka tsallakawa aka aka same su ai kaga ka ce maka an ce an menene an ana yaki an taɓa shiga ƙasar ƙasan Faransa har aka kamo sarkin Faransa Louis Assadis kuma ma aka yi sa'a ma ranar da za a kama shi ana aran gama mace ce kwamandan saboda suke kaman kumbo kaman katanta alai tura ne kawai zai fasara muku wannan a to zai malam bello dan bello kaman kumbo kaman katanta hmm ya dole ne hausa ne ma aka yi wanda wannan ai hausa ce irin mijin irin matar in ka da mijin zai fita cikin mutum goma don an zira da shi an yi banza zai farar da su to mata sama haka take wani lokacin ita da ya kwanta turo ma mata ka sake ta baka kashi waye ne cikin mu'tazila in ana in kana karanta faɗa tsakanin su abun sai baka sha'awa wani babba ina ga ko dai ba kawarije ko mai ne ya turawa ya turawa hajjaji mata sai ce kai hajjaji namiji na me yasa ka gudu daga wance wance ka tsada da shi bai aune ba sai ganta akan shi ya buge ta wani bulle ta yake ka gudu daga wance kai namiji ne matarsa sa, shi ne kaman kumbu kaman katanta to haka yanzu ka bari ai karatun a cikin bayanin ba abin da zaka tambaya wani wuri zaka mishi ko kuma ban zaka tambaya da katanta eh duk tarihin duniya tabbata ka ko turawan sun tabbatar da haka an kama Louis sun tsallaka daga Misir har sun haura kasan Turai sun shiga Faransa faransa ta fito da yaransu da menene ɗinsu aka yi aran gama aka yi faɗa na bala'i suka tsarhi kaga sarki ne ai bai kamata a kashe shi ba idan ya ƙi kamuwa an yi wannan yanzu ko yi sanda ce maka muna kallon su muna magana ai santa ne da aka waye dare muna zuwa kasan an ga gayin uwa na ta ɗiba ana ta ɗiba ana yin tukwale shi da haike ko kayan ce ce oh, o yanzu su ne suke shigowa kasan mu daidai da su muke da ba su mun ma fi su in yau suka ci nasara akan kanmu gobe za mu ci nasara akan su, in bana suka kore mu aka yi wa to baɗi ci ku sai mun kore su yanzu kuma yana da gaba ɗaya ba ku a hallana musu abi ko mai mene ne kiristancin ai ba matsala ne ba ku zo mu zauna tare sun zo sun kirkira wasu 'yan mutane a nan a cikin su dole mu haɗa kai da su suna mata shi sace wai zalunta su ma muke yi saboda haka nan in sun mun yi wasa za su dawo Don musulmai ne, karkar nuna ba musulmai ne, eh, saboda abin da jinya don a dangana musulunci harkar, musulmai ne. Eh, haka yake haka yake duk in ka duba abin da aka nana musulmai yanzu misalin afirka na ina ne ba musulunta ba ai da gaggan suka koma suka ce kasar najeriya ai gaba ɗaya musulmai ne ghana nan musulmai ne burkina nan musulmai ne wane duk ridda aka yi kuma su ne aka ɗiba aka yi san aka riddan da su kaga ai dama so abin da suke abun nan tutiya sai su ce in aka samu ci gaba gazol fikiri ne sai a ce larabawa su yi saboda ka a ce musulunci musulunci ya ɗaukaka in an je an zo a ce baƙaƙe su yi don kada a ce musulunci ne don su ɗaukaka shi ma kansa yaren musulunci ai irin yaren da musamman a wa 'yan boko duk ɗan boko abun da za a nuna masa a tabbatar masa cikin ƙwaƙwalwarsa baƙaƙe su yi su goma shi ne muke saita su su gano ba baƙaƙe suka yi ba musulmai ne suka yi in an tashi duk biginta an aka yi na musulunci a kafashe zai ce larabawa lokacin da larabawa suna kaza larabawa suka aikata kaza wannan gazul fikiri ne kada ce musulmai suka yi balarabe mai yayya bakin fata kafin zuwan annabi Muhammad mai yayya a danne yake waye su waye laraba su imrul qais ko yanzu abin da ake karatu duk wanda ya ga su kasu nan an je abin da ake nuna ba musulunci ne suka yi ba a'a laraba suka yi ba annabi Muhammadu ba duk wani suna na shi an dakushe shi kamar yanzu a Najeriya duk bikinta an yi maganar bikinta yake Hausawa suka yi don in aka ce musulunci yayi shi kenan an daga musulunci sai da ce fasahar Hausawa Fulani nan an tashi da ce fasahar Fulani, amma ba za ta fasahar musulunci ba. Sai aka so duk yadda aka yaki yakice su daga cikin addinin musulunci. Aka maishe su su ne wata halitta ce ta daban da Allah ya ba su fasaha ba a yi musu. Sai ido. Musulunci ya kai su. Ba su san komai ba, ba su iya komai ba, sai da addinin musulunci ya ɗaga su. To amma gazul fikiri, to yanzu ya za a yi wa mutane. philosophers suka kalla ya za a abi a dakushe su ya za a yi kaza a rage fawon musulunci a ce bakaki a rage fawon musulunci a ce larabawa suka su ku larabawan kuma ba ba wanda suka iya an san larabawa ne da muhammadu rasulullah ba a san ba larabe da imru'ul kaisu ba imru'ul kaisu ba shine ya tsallakar da fasahar larabawa ba su ba ba yan lukai su bane ba ba an tara su bin shaddad bane da shiga turai saboda kada yayan musulmai su sai ku dinga gyara abin da kuka karanta din abin nan ku sai tashi wayo aka yi muku yaudarar ku aka yi sai a ce baƙaƙe suka yi babban ƙaƙe ne za musulmai suka yi musulmai in ka duba yanzu misalin ka fa yanzu kudancin kaduna nan mun je jaba mun je ne ana fakan karatu wani dattijo ya miƙe a cikin zai ce wallahi malam cikin mu jaba tasa'in da biyar bisa ɗari duk musulmai ne kaga in ka je ka shiga jaba yadda ka san kana zamfara ko kana kano dukkan su musulmai ne sakacin mu yanzu kaga har ne ma ake cewa sai dinga cewa arnan kudu annago ba wani an malari da ne kawai kuma wannan malam da masallatai lokacin da na fara shiga cikin na to malam masallatai da ganin aladu ne ke kwana ciki akwai wani sarki musulmi wanda muka je muka je jaban kogo ne ko jaban wane ne muka je aka ce mu je mu shi wannan abu na isa sai lallai mu je ga malam nan na zuwa aka haɗu malam ƴaƴansa da suka zo dukkan su kiristoci ne wannan ya sa kuras malam hararan mu kawai yake Ina tsaya bayan sarki wancan ma ina sake da kuras ina hararan mu shi kuma sarki yana ta magana an zo kanku da zuwa alhamdulillah ga masallaci na ce wannan masallacin sarkin nan ne ya mutu kawai mu sai dai kalmomi sai dai menene din amma lura da ran abun a san yadda za a sa masa rai ga suna ajiyar mu na zaune da su a nan na sun wanda ya tashi yi wannan magana haifu ma la'alai da ya sauki ya za ka da ai wallahi idan ka mutu saboda wannan ya dace ka mutu wannan bakin ciki nake ga muku idan kuna karta irin su askari irin su mai sai ya ce ai ba a sai da makamai lokacin da ana ba a zaman lafiya ba a sai da makamai to yanzu in an ce musulmi kai sai da makami wanda makami ne aka hana shi sai ba ina ya ga makami ko makamin gargajiya ba yanzu ga ga wani ga wani gari in an ce maka um, um, gwanin gora kaga ne ya gwani ne a gora ko da zai ban san tarihin ba kadan shiga wanda ban sani ba kaga handan kanta ta fita hannun tana neman ta fita hannun ka gargajiyan in aka je ka je ka bibiya sun fita nan suna neman su fita nan daji yanzu in ka shiga je ka shiga ta haka dinnan to maharban suke duka ba nan wallahi ba la han maharban suke na fita na je harbi na taba zuwa na taba bin dalladi mun fita harbi mun je har san abin mun tsallaka har mun dangara mun shiga ta jaba haka duwatsun nan duk muna shi ake ita ai muni na ba mu labarai ai sai karan na je a gyara min bindiga ta a kwabin nan to da aka gyara min ita to kafin a gyara min ita sai na ga zuga na a tafi daba shine na biyu da kwana kaza a can bayan na bayan mun gama abin da muke yi da aka yi min waya an gyara min bindiga ta zan ɗauka shi ke kenan nika abin nan to mutum sha bakwai lokacin bayan na baro wurin suka bugo min waya yanzu sun zama ashirin sun zo sun same su ana daji ana neman nama kaga mai hankali ai ba wannan zaka kalla ba ba wannan zaka mai dawon su anne ne wanda duk abun da ka harba baka kai saka taba shi ba sai ya zo kai don yana ce ce ko yan daban suka zo ce wannan masu kama magi ya samu yanka uwarsa su ne ai eh, wanda ke magana na kano na ya samu yanka uwarsa ya samu yanka kanwarsa ya samu karkata ƴaƴan gidan gaba ɗan da jinjiri da wani da ya ɗiba zuwa su a rijiya ɗebi awakan gidan zuwa su a rijiya me ya faru eh, ubansa ya ɓata masa shi ma yake so sai ya ɓata masa dabar ta kare a mu ƴaƴan na mu to ba mu koya masu ba duk in ka je ka duba haka ai da ko wanda tsofaffi tsofaffin za su idan aka ga kana faɗa gida za a ce a ce sai ta yaro ba ka da hankali amma in kana da zuciya ba gida za ka yi faɗa ba ka ta waje ta inda in za a faɗa ba mai tausaya ba duk wanda ile ka aka ce waye wannan kar ku kashe shi ne ba ka sa gida ko faɗa za ka yi ka je ka nuna jikinta sai ka fita daji ta inda ba wanda ya san ka nan ne za a yi bala'i ta inda duk wanda izo ba mai cewa a raga maka sai da ake kashe shi sai dai bala'in ka dawo da kai gida amma yanzu ana ana fara dukan ka sai ka jana ce ya dan gogo ne dan gidan Alhaji wane ne baban su babokin baban mu ne kai kai ku bari daga nama an koma kama mage an kama koma kajin makwata din yanzu duk dangogin nan da kuka saba saboda yayan ku ne ba bello tu an sa gate nan an sa gate nan har abun ya zama ya ga yan anguwa duk yayan ku ne aka wa duk wanda aka kama ba za a iya kashe shi ba ana kama da a ah, wannan gidan wani tunan zai yaya za a yi yaya za a yi yaya za a yi ku bashi yan banza dai su ɗan ji masa haka Shi kenan daga nan sai Allah laɓa zuwa dawo da shi ana zuwa abun bakin ciki ma in je zai ce ba shi ne ba sharri aka yi masa wanda zuwa kama shi in ko a ɗaki aka kama shi to ana zuwa na zuwa sai ce sharri aka yi masa kai kai saka sai ce eh na kafiya suka kawo mani ce to kun gani a wannan ayan gunta ne ni na san ɗana baya sata ya kullu samanahu faqala na'am wa sa'altuhuma anir rajuli na tambaye shi game da mutum ya kono lahu gulamu ya malal fakhara shine na tsaya kai ko fi ardil adui fayabi'uhu ya yi tukunya ya saya ya yi tukunya dole suna ganin tukunya za ka ga zo suna tafi yanzu suke zuwa suna suna duwatsun mu suna suna kaza duk dutse da suka gani wannan zai yi kaza su ɗauke wannan zai yi kaza su ɗebi na ɗiba in sai an haƙa su sa a haƙa masu sai kenan su ba su ladan ganin ido an zo za a fita da shi shi kenan da an sallami wanda za a fita da shi dan da ne zai ce to ko wuce ko wuce an kama ko ga gaba ko ku ko ni dai ku bani kaza yace na gaban man shi ma za mu bashi kaza to su kwashe su wuce da shi ba abin da ba sa yi da musuluncinmu da dukiyarmu duk neman shi sake mu mu koma yadda kasan damun dajin nan yadda san in zabi aka dame su da farauta sai su kara gaba to ma haka ake mana in mu gana yawan kashe mu mu kara gaba mu bar musu yanki ba ga gona kan mu mun baro ba muna kallon mun baro sa da shi kenan saboda za a yi amfani da gona kan ba mamaki akwai abin da aka gani a wurin ba wai ba za mu iya kore su ba za mu iya kore su to idan muka kore su kana gane zai biyo waya gashi ana shiga da raunda ga ce a ah, ga wasu sababbin mujahiduna sun bayyana ana kaza ana kaza an an tashi za a haɗa mu da su da wayansa da duk haka ba a mana raɗa da namu masu yafi zafi amma koransu ba wata tsiya ba mutane ne su mutane ne mu mun san iyayensu sun san iyayenmu ƙabilan mu ɗaya in don za mu buɗa tare da su zamu iya buɗawa mu ma mu nemo abin da suke nema a abu to muna fara nema muna samowa to mu muna da tushe su ba su da shi da an tashi duk wani mai alaka da mu duk wani mai menene da mu sai su ne sun tara mun sun tara maka. karshen ta ai mana ruddugu Isa muna kallon gonakan muka su, Amma ba wai ba za mu iya shiga ne ba. Mu muna iya barin karatu. Mu yi karatu amma ba riba. Sai ga wai Allah ya ji kan wannan wannan na faɗe shi ma ba matsala ba ne. Bai ke ce malam mutanen nan ka san faɗa da su ba iyaka. Duk da dai kai ma kabilan su ne. In an daɗe to amma abin da ka za ka lura da shi kana da manufa ba su da manufa. faɗa da su kasan bai da ƙarshe mu neme su a sulhu tun a lokacin suka zubar da mashunan su aka kwashe masu aka ce a neme su ina suke yace ina so in gan su da ido na an ce cikin ku akwai yan sanda yace eh to koda da yan sanda a cikin mu ba yan sandancin ya kawo ba aiki muka zo gona muna son yaran nan na ku fito da su mu gan su su gan mu su san mu ba abokan faɗansu ne ba ba faɗa da su muka zo yi saboda kada mun zo ne mu yi noma wa masallaci kuma malam abin da za a yi kenan da ba su mashina su da kan aka ba su iyayensu suka karɓa su kai ta godiya ya ce su amma mu muna son mu gansa su su gan mu ba mun zo faɗa da su ne ba ya ce malam faɗa da su bai da iyaka za ka iya faɗa da su to amma kana da manufa ba su da manufa in ka ce za ka yi faɗa da su karatun da kake dole ya daga lokacin ya ce eh to gaskiya ne gaskiya ka faɗa min da kana muna da manufa kuma ba mu je ko'ina ba ka kinkishi yan yanka ba su kai ko ba sannan kuma ka ce a shiga a faɗa da su ai ba yi ba ayuhillu lahu samanu samanu ah, ma ba'a minha kudin abun da isar ya halatta fa qala na'am qultu fa in kasura hatta balaga malan kasira ko da abun yayi yawa ya ta an zama an samu dukiya da yawa qala na'am wa in kasura sa'alna malikat anil qaumi yakununa fil gadawi fa yasibu ba'dhum al qamha wa akharuna al 'asala majamu'a majamu'a wannan majamu'a sun samo eh, alkama wancan majamu'a sun samo zuma wa akharuna allahama wancan ku sun samo dabbobi fa yaquluna alladhina asabu allahama masu nama su ce lil ladina asabu al-asala aw lil ladina asabu al-qamha wa utuna mimma ma'akum ku ba mu abin da kuke tare da ku wa nawtikum mimma ma'ana kaga ba shine cinikin musanya ba suke cewa furfure ni ba san wannan magana ba furfuren nan Hausa ne ko ba Hausa ne ba da adali eh, eh kalman ne kawai ne ni kalman furfuren ne na ji dai ana faɗi kuma ni ma ina faɗi amma ni dai ban san ma'anar ta a sakkwatance ne ko Eh? furfure yauwa to sai dai haka amma na san ana musanyi ka kai gero ka karɓo ka karɓo da lunahu sai musanyeniya walau lam yu'tihim ha'ula'i lam yu'tuhum shay'an su ma in basu su ba su ma ba za su ba walba ni walba ka <laughs> wal hana ni ma walke ne mai. in ka kawo ka ba mu duwan mu duba mu mu baka in ka hana mu mu hana ma mu sha zuma mu kwanta su ma ce su su yanka dabbobi su ce na masu kwanta kala kala maliku rahimahullahu ma aradhi ba'san fi ta'ami wal alaf innama hadha kulluhu lil akali wala araba بأسا bihi. أن يبدل بعضهم لبعض حال ما وصفت ما وصفت لك قال مالك والألف كذلك يا إشيم